Suna Allah mai rama mai jin ƙai littafin fansar rai littafi na ɗaya da alamar tayar mota wato littafi na goma masu saurare na idan ba ku manta ba a cikin littafi na baya mun dakata ne a ranar sa ammi sun ga tashin hankali don sa su suka yi suka yi karon farko takardun gidan ammi da na kamfani suka tambaya abbi ya ce shi bai da wani kamfani kuma wannan shi kaɗai ne gidansa Allah sarki wannan kenan anan muka dakata sai kuma ɗaura kai tsaye don jin yadda labarin za ta kankaya kan bindiga suka buga masa amma ta saki wata iriyar kara har sai da wajen ya fashe suka ce ka ba mu muka ce ya ce ni na faɗa muku banda su suka ce za ka rasa rayuwarka idan har kai mana gardama don mun san akwai abu na cewa abbuna na cewa yayi akan babu nan ɗaya daga ciki ya ɗaga wuka biyun suka rirrike abbu ita ko ammi zuwa ta yi ta rirrike su tana kuka ta ce don Allah kar ku kashe mata kar su kashe mata miji za ta ba su duk abin da suke so wurgi suka yi da ita gefe kafin ta taso an yi ma abu yankan rago sai jini da ya fara tsartuwa jawahir fashewa ta yi da wani irin kuka ta ce sun kashe min abbuna a lokacin ni ina can ɗaki na, ina bacci ko da lokacin ban wuce shekaru sha biyar ba a duniya goge hawayenta ita ce ammi wata irin razanannar kara ta sake daidai lokacin mutane biyu suka cire max ɗinsu suna goge hawayensu da suka ɓace da jini nan ita kuma sana goge hannunsu da suka ɓaci da jini nan ita kuma ta silale kasa a sume ashe ɗaure mai ɗaure mai gadin gidanmu suka yi yana ta yunkurin ya kwance amma ya kasa sai bayan tafiyarsu ya samu ya kwance da kyar sannan ya shigo ya gama ya gane ma idanun shi abin da ya faru su ma masu aikin gidanmu tsoro ne ya hana su fitowa sai bayan tafiyarsu nan aka je aka sanar da abban mu'azu ya zo ya dinga kuka kowa wajen kuka yake mai gadi ne ya kira polis inda aka yayyafa wa ma'ammi ruwa ta farfado hatta ni da nake karama na yi kuka sosai daga cin mutuncin da aka yi ma abuna kafin safe gidanmu ya cika da mutane inda 'yan sanda suke ta binciken gidan suna so su ɗauki report aka rinka ma'ammi tambayoyi tana faɗin abin da ya faru har wajen karfe tara sannan aka yi ma'abbu wanka da za a je kai shi abban mu'azu ya shiga ɗakin da aka sitirta gawar yana kuka yana ma ɗan uwan nasa addu'a nan aka bar shi dan yayi mishi addu'a aka ba ammi dama ita ma ta je ta yi amma ta kasa a haka aka tafi da abu gidansa na gaskiya nan aka fara zaman makoki amma abin da zai baka mamaki ba wani bincike da aka ci gaba da yi don gane waɗanda suka yi aika-aikar ammi sai dai ta gaji ta samu abba mu'azu ta yi mishi maganar ya ce ai 'yan sanda suna can suna bincika suna binciken kokarinsu suna ta bincike A rana ta biyu da rasuwar yaya Umar ya zo kasar nan shi ma ya yi kuka sosai har sai da aka yi arba'in sannan ya koma school. mi damuwa ta ɗauka ta azama kanta. Ni ma haka kusan kullum sai na ci a kai ni sai na ce a kai ni wajen abuna daga ni har mi daga ni har ammi idan ka gan mu sai ka tausaya mana don duk mun fita hayyacin mu ana yin arba'in su abba mu'azu suka dawo cikin gidanmu ya amshi kiɗin fat ɗin abbi yace nan zai zauna shi da matarsa inda ɗaki na ya koma na 'ya'ya na yaya Aliyu sai dai na koma ɗakin Ammi na zauna. Aiko nan su Abba Mu'azu suka dinga zuba mulki a gidan Ammi na ta koma abin tausayi don Umma Fatima matsa mata ta rinka yi a cikin gidan ma ko ina take da ikon ba ko ina take da ikon zuwa ba ita da gidan mijinta amma aka sa mata dokoki hatta da shi kanshi yayi Aliyu taka Amina yake son ransa wani lokacin sai dai mai zaman mu a ɗaki Ammi ta yi ta kuka ina ta yata. abinci ma kansa sai an ga dama a bamu sai dai 'yan aikin gidan suke fakar idanunsu umma fatima su kawo mana a ɗaki idan an mita yi musu magana a kan su daina sai su ce a'a ko da a ce za su rasa aikinsu sai sun taimaka mata don su kansu sun san sun mori matar nan sosai abin hannunta baya tsone mata idanu tana da kyauta haka rayuwar mata ci gaba da tafiya a gidan namu da ya zama kamar dodonmu duk motocin abbina suka koma suka koma su abba yake shiga motar da abu ya siya ma ammi ita abba ya amshe ya ba ma umma wata rana muna zaune a ɗaki ammi tana min ƙarin karatun islamiyya nan umma fatima ta shigo direct wajen wardrobe ɗin ammi ta wuce ba tare da ta tanka ma ammi ba tana zuwa ta fara fitar da kayan ammi daga cikin wardrobe ɗin ammi cewa ammi ce ta ce lafiya hajiya kika zo zazzago min kaya juyowa ta yi ta galla mata harara ta ce lafiyar kenan zan ɗauki kayan da na ga ba su dace da kisa ba don a yanzu ba a matsayin komai kike ba ammi tana kallo ta zazzage mata kaya ta kwashe rabi da kwata a ta kadarorin ammi sai da ta kwashe babu yanda ammi ta iya dole ta hakura yan aikin gidan gaba ki daya koro su ta yi lokacin da ta gane suna kai ma ammi abinci sai da ta bala'i sai dai ta yi bala'i sosai amma sai da ta yi bala'i sosai sannan ta kore su ta ce ba za ta iya zama da munafukai ba tun daga ranar duk wani aikin gidan ya koma wajen ammi mun ga rayuwa sosai don hatta karatuna sai da ya nemi ya tsaya don kuɗin da za a biya min babu saboda makarantar tana da tsada sosai sai da ammi ta siyar da wasu gwalagwalanta waɗanda ta ɓoye sannan ta biya min na ci gaba da makaranta har na yi JCCE Dawowa gidan da na yi ya sa na ci gaba da taimaka ma ammi da ayyukan gida don rashin imanin su abba abin da suke ba mu bamu bai fi mutum ɗaya ya ci ba wani lokacin ma rabin plate bayan shekara ɗaya da an ta ji shirin ya yi yawa ba a ce komai ba akan maganar mutuwar mijinta da maganar gadon su sa ta shirya ta je gidan wani aminin dadin shi ta faɗa mishi tana so a raba musu gadon su ya amince da to zai zo su magana da abban mu'azu ko da ya zo suka yi magana bai ce ma ammi komai ba ya tafi sai ma alhaji mu'azu da ya zo ya rinka faɗin dan me za ta je ta yi karar shi ta ce wai araba musu gado a ranar wulakanci ya yi ma'ammi sosai har ya kira ta da matsiyaciya diyar talakawa kwana ɗaya biyu ba ta ji alhaji lawan ya zo ya yi magana ba don haka ta sake ɗaukar kafa ta je gidan shi ya ce ta yi hakuri ana ta kokarin ana so a haɗa dukiyar alhaji muhammad sannan a raba musu gado duk a tunaninta da gaske ne don haka ta koma gida amma har sati biyu ba ta ji wata maganar ba don haka ta karɓi ta ta bar shi ta sake zuwa wajen wani abokin abu mai suna Alhaji Surajo shi ma dai ba bayani sai da ta je wajen aminan abu hudu amma da sun shiga maganar ana kwana biyu za ta watse nan hankalin amme ya tashi sosai ta je ta samu lauya din abu wato barista Muhsin ta faɗa mishi abin da ya bata abin da ya bata mamaki shi ma bai yi wani yunkurin taimakonta ta ba ganin gadon ta ya fito don haka fitarta da kayan ɗakinta don haka fitar da kayan ɗakinta ta yi ta siyar ta je ta shigar da kara kotu duk wannan abin fa ammi tana yi ne don kawai nawa hakkin ba wai nata ba sai don abin da ita ta sani ba shine wannan karar da ta shigar za ta nemi sai dai abin da ita bata sani ba shine wannan karar da ta shigar za ta zame mata matsala a rayuwa Allah sarki wannan kenan wasu siraran hawaye ne suka gangaro ma jawahir masu ɗumi saurin rintsa idananta ta yi ta ci gaba da cewa ammi tana shigar da kara shari'a a shari'a kot suka aiko ma'abba da takardar sammaci na ana gayyatarsa a kotu akan karar da ammi ta shigar nashi don wani tsohon alkali makwabcinmu ya sama mata lauyan da zai tsaya mata na jin haka hankalinsa ya tashi ya je ya samu barista musin ya faɗa mishi nan suka zo suna lallaɓata akan ta je ta janye karar amma taki don haka barista musin ya ce zai tsaya ya kare wanda ake kara ana saura sati ɗaya a zauna kotu abba mu'azu ya zo ya samu ammi a ɗakinta ya ce shi ya yarda zai ba da duk wata dukiyar abbu a raba idan ta amince ta kawo duk wasu takardu nashi da suke hannunta shi ma zai sa a tattaro sauran amma ta ce bata yarda ba ba za ta bayar ba abin ya abin ya bata ma abba Ma'azurai sosai da yaje yana faɗa ma matarsa ne yaya aliyu ya ji nan ran shi ya ɓace ya ce yanzu abba wancan matar har ta isa ta kai ka kara a kotu akan kuɗin ɗan uwanka wallahi bata isa ba sai na nuna mata bata da wayo wace ce ita cike da jin daɗin kalamansa abba ya ce ka barta kawai aliyu na san ta inda zan biyo mata don bata isa ta tozarta ni a idanun jama'a ba wallahi abba bata da amfani a cikin gidan nan kawai a korata ta koma garin su tunda wanda ya auro ta ya mutu ya bar duniyar murmushin mugunta abba yayi ce son kai ma kai ma kake faɗa aji ka taya ni tunanin hanyar da za mu bi mu kore ta ta tafi ta bar mana garin mm, shikenan abba zan samu mana mafita bayan kwana uku da yin abu da yin abun ammi tana kwance tana bacci da rana ni kuma ina gefenta ina yin homework dina, dan a lokacin na ci gaba da zuwa school ina SS2 kamar ammin tsireta sai ganin ammi ta yi sai ganin amminai ta tashi a firgice da mamaki nake kallon ta nace ammi lafiya bin ɗakin ta shiga yi da kallo sai can ta ce jawahir kebbi nake son zuwa hankalina yayi gida Zaro ido Jawahir ta ce ammi Kebbi kuma murmushi tace tace eh Jawahir ina son zuwa dan ina ji a raina ba zan kai wani lokaci ba. Hawaye ne suka gangaro mata tace ganin su shine kwanciyar ganin su shine kwanciyar hankali na zan je kawai fashewa Jawahir ta da kuka tace ni ma zan bi ki ammi a'a Jawahir ba zan je da ke ba ki zauna kawai insha Allah zuwa jibi zan dawo Amina faɗan haka na ta fara hada kayanta cikin wata yar karamar jaka ta zuba kaya kala uku da takardun gidanta da abu ya bata take ta faman boye su tana gama hadawa ta saka hijabi ta juyo ta kalli jawahir da ke ta faman kuka ta ce ki hakuri jawahir idan da rabo zan dawo gare ki Rukota ta Jawahir ta yi ta ce, "Don Allah Amina, kar ki tafi ki bar ni." Cikin sanyin jiki Ammi ta kwace jikinta ta ce, "Jawahir, ki kula da kanki." Tana faɗin haka ta juya cikin sauri ta fita, daidai za ta fita Aliyu ya shigo gidan. Tsayawa yayi yana kallanta a wulakance sai da ta gansa, ta tuna ba ta yi sallama da su Umma ba. Ba danga baki ɗaya jin jikinta take wani iri iri ba tsayawa ta yi duk da haka ta ce aliyu ka faɗa ma ummanku na tafi kyabbi ya tuna fuska ya ce to menene namu a ciki ki tafiyar ki mana ammi bata ce komai ba ta juya ta fita dan inda sabo ta saba da rashin kunyar aliyu malam idi direba ta gani wajen mai gadi suna hira nan ta isa wajen su suka gaisa sannan ta ce mishi kebbi take so ya kaita da mamaki suke kallon ta suka ce hajiya lafiya zaki je kebbi a wannan lokacin murmushi ta ce bukatar hakan ne ya taso min malam idi ya ce to hajiya mu je mai gadi ne ya taso ya bude mata mota tare da imata Allah ya kiyaye tana shiga motar idi na shirin tadawa sai ga alhaji mu'azu ya shigo gidan kallon Malam Idi yayi yace ina za ta je ita jikin Malam Idi yana bari yace daman kibbi ta ce a kaita Abba Mu'azu kallon Ammi yayi sannan ya wuce ya shige gida Amirin tsaye idananta ta yi wasu hawaye masu zafi suka gangaro mata a haka suka kama hanya tunda suka kama hanya ammi sharar hawaye kawai take a haka suka yi tafiyar kusan awa biyu suna shiga wani dan kauye dake mararrabar katsina nan suka fara ganin wasu motoci biyu suna bin bayansu amma ba su kawo komai a ransu ba sai malam idi da ya ga sun ki wucewa sai ya rage speed din don su zo su wuce su amma da mamakin sai ya ga su ma sun rage ya ce hajiya waɗancan motocin mai sai bin mu suke yi ammi ta cikin miro ta kalle su ta ce kila su ma hanyar mu suka yi ko gari ɗaya za mu je malam idi ya ce haka ne don haka ya ci gaba da tafiyarsa normal ta wata ɓoyayyar hanya suka ratsa suka bi don su yi saurin isa kebbi da mamaki sai ganin motocin suka yi sun biyo bayan su lokaci guda ɗaya daga cikin motar ta kara gudu ta zo ta wuce su tana wucewa ta sha gaban su cikin sauri malam idi ya ja wani irin birki don kar ya fada ma motar nan motar bayan su ita ma ta tsaya motar da take gaban su ce aka bude wasu kartai biyar suka fito kosassu rikicewa malam idi yayi ya fara salati tare da kokarin so ya tada motar amma kafin yayi wani yunkuri har mutanen sun iso ta window suka fizge kidin motar tare da bude kofar suka fiddo shi ya fado kasa ammi fasakara ta yi tare da furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zagayawa suka yi suka buɗe mata suka ce ta fito jikinta yana rawa ta fito tace dan Allah ku yi hakuri ku faɗa min abin da kuke so dariya suka kwashe da ita ga baki ɗayansu sun daɗe suna yi kafin daga bisani suka yi shiru ɗaya daga cikinsu ne ya ce ba mu bukatar komai a wajen ki face ranki kawai da muke so amina jin haka ta ida rikicewa malam idi ya ce don Allah ku yi hakuri kar ku kashe mu tsawa suka kwatsa mishi suka ce yayi musu shiru nan wani kato baki cikin baki baki kirin yayo wajen ammi da sharbebiyar wuka baya ta fara ja a tsorace tana cewa don Allah kar ka kashe ni me nayi muku da kuke son raba ni da raina waige waige ta rinka yi ta hango wata 'yar hanya aiko nan ta zaba a guje nan suka bi ta dukansu gudu take iya karfinta duk kayoyin da suke cikin dajin ta taka amma bata ma san tana takawa ba saboda bala'in da take gani kasan ba a haɗa gudun mace da namiji ganin sun kusa ta dota ya sa ta kara gudu tana ambatan sunan Allah ba bata ankara ba sai ji tai wani ya taɗe mata kafa ta faɗi daidai wajen wani suri ja ta rinka yi da baya tana kuka tana cewa 'Dan Allah ku yi min hakuri wani ne ya zo ya zare mata hijab tare da damkar gashin kanta juyawa ya kalli sauran ya ce gaskiya tana da kyau da son samu ne a ce yanzu na dan huta da ita kafin a kashe ta nan suka sa dariya suka ce ai kana hutawa da ita mu ma sai mun huta da ita ami Hausar kausar tana jin haka ta buɗe baki da ƙyar ta ce babu wanda ya isa ya taba min jiki sai dai ku kashe ni daidai lokacin malam idi ya iso wajen cikin sauri ya duka gaban wanda yake rike da ammi yana roƙonsa kar ya kashe ta shiru yayi yana sa, nan wani ya fito nan ya ya taho daga bayan shi ba tare da sanin malam idi ba sai dai ya ji an daba mishi wuka da ƙyar ya iya yin salati nan ya faɗi a kasa yana shure-shure jini yana ta malala har ya mace wata iriyar kara ammi kausar ta sake cike da tashin hankali nan wanda yake rike da ita ya buga mata kanta a jikin ice dinga buga mata kan yayi a icen da dukkanin karfin shi jini ya rinka fita ta kan kumbura yayi sosai tun tana motsi har ta mace sai da ta tabbatar ta sai da suka tabbatar da mutuwarta sannan ya sake ta ta faɗi kasa ya amshi wuka ya luma mata sannan suka wuce cikin sauri suka bar wajen ɗaiɗaikun mutanen da suke wucewa ne a saman abin hawa suka ga motar a gefen titi a buɗe suka kira police suka zo suka yi bincike har aka gano gawarwakin aka bincika motar aka ɗauko jakar ammi kausar a ciki aka samu duk wani adres ɗinta aka ɗauki su aka kai gida jawahir wani irin kuka ta rankaye mai shiga rai tana jin kamar yanzu ne abin ya faru kasa ci gaba da labarin ta saboda kukan da take yi barista faruk jikinsa yayi sanyi sosai dago kai yayi ya kalle ta yace jawahir ki hakuri Allah ubangiji ya ji kansu Abu da amme goge hawayenta ta yi ta ce amin sannan ta ci gaba da cewa a ranar na ga tashin hankali sosai a lokacin da na ci karo da gawar amina a tsakar gidanmu an kawo kanta yayi suntum kamar zai fashe ban san lokacin da na silale na suma ba sai dai gani nayi sai dai gani na ne a gadon asibiti wata mata tana jinya ta ashe har na yi sati ban san lokacin da aka kai ammi gidanta na gaskiya ba sai da na kara kwana ɗaya nan na matsa sai da aka sallame ni na koma gida lokacin har yi har lokacin har an yi sadakar daya lokacin har an yi sadakar sati ɗaya, kuka na rinka yi sosai sai da wani malamin mu da ya zo min gaisuwa ya yi min wa'azi sannan na daina damuwa na ɗauka na sa ma raina duk na fita hayyacina sai da na yi wata ɗaya na dawo daidai na ɗauka mutuwar ammi zai sa su abba mu'azu su canja ashe abin ba haka bane ammi tana wata ɗaya da rasuwa nan aka ta soni a gaba duk wani aikin gida ya dawo kaina na koma kamar wata baiwa tun ba a je ko ina ba na ida fita hayyacina abinci sai an so ake bani in ci da kyar na samu na gama ss2 rashin kuɗin da za su sa in ci gaba da karatuna ya sa karatun ya tsaya don abba mu'azu cewa yayi ba zai biya min ba tana kawowa nan barista Faruk ya ji ta yi shiru dago kai ya yi ya kalle ta da mamakin shi sai ya ga tana bacci saurin miƙewa ya ya isa bakin gadon ya ga da gaske ko baccin take yi cikin ran shi yace ikon Allah tunda nake ban taba ganin mutum irin wannan ba daukar laptop dinsa da wayoyinsa yayi ya koma falo ya zauna yana ci gaba da aikin sa yi awa ɗaya tana bacci a hankali ta fara juya kanta tana girgizawa tana so ta bude idanunta amma ta kasa wata iriyar kara ta sake tare da bude idanunta a firgice ta tashi zaune lokacin da ta ga jini duk a hannuwanta bin hannuwan nata ta yi da kallo tare da girgiza kai ta ce a'a me yasa hakan ta faru hoton da yake kusa da ita ta yi saurin ɗaukowa ta duba hoton alhaji sa'idu ta gani tabbas shine wanda ta yi mafarki da shi ɗaukar hoton ta ta yaga gutsi-gutsi ta saka a cikin dosbin da kyar take tafiya tana jan kafa har ta shiga toilet wanke hannuwanta ta yi cikin sauri ta cire jallabiyar ta saka kayanta da ta zo da su da sauri ta fito daga bedroom din barista Faruk dago dagowa yayin ya kalle ta yace lafiya Jawahir me fa me yake faruwa muryarta tana rawa ce barista tashi muje je ka maida da ni zamana anan akwai hadari daman ba na faɗa maka ba ci gaba da rayuwata a doron kasa hadari ne muje je ka maida ni kafin ta zo in ba haka ba kai ma rayuwarka za ta iya salwanta miƙewa ya cikin rashin fahimtar maganarta ya ce jawahir wace ce za ta zo lokaci guda jawahir ta rikide idanuwan nan suka yi jazir cikin ɗaga murya ta ce nace ce mu ce kamai da ni barista faruk bai musa ba ya ɗauki system da wayoyinsa ya wuce gaba jawahir tana dafe da kanta a haka take bin sa har suka fito ya rufe ɗakin ya je ya ba su ke ɗinsu sannan suka wuce wajen motarsa suna shiga tura kanta ta tsakanin cinyoyinta wani irin sautin kuka take yi gabaki ɗaya kan barista Faruk ya ɗaure ya rasa dalilin damuwarta a lokaci guda a haka har suka isa gidan yaron suna isa tana shirin buɗe mota ta fita ya kira sunanta ya jiyo ta yi juyowa ta yi ta kalle shi ya ce sai yaushe zaki ida min labarin girgiza kai ta yi ta ce ba zan iya ba barista akwai hadari sosai a cikin rayuwata barista faruk ya ce duk da haka jawahir ya kamata ki daure bude motar ta yi ta fita shi ma nan ya bude ya fito nan ya wuce gaba wasu 'yan sanda suka zo suka rike ta wata iriyar tafiya take yi tana rangaji har ofis ɗin shugabansu da mamaki yake kallon su yace barista lafiya Marmashi barista faruk yayi yace lafiya lau na maidota kamar yadda na yi alkawari Marmashi yace ce aiko ka kyauta dan ina nan hankali na a tashe na kasa zaune na kasa tsaye saboda gangancin barinka da na kuka fita da ita dan na karya dokar aikina amma kamar ta yi kuka ko kallanta barista faruk ya yi kallanta kallon ta barista faruk ya ga yanda idanunta suka yi jajir alhaji Mahadisawa sawa ya yi yan sanda suka maida ta ɗakin ta da kyar take tafiya tana yin baya kamar za ta faɗi bayan tafiyar su barista faruk ya ce ka san duk wanda yake cikin gidan nan ya tuna rayuwar shi ta baya dole ya ji wani iri haka ne amma in kai rayuwa mai kyau ba murmushi yayi yana shirin yin magana wayar shi ta fara ringin daukowa yayi yayi fikin tare da yin sallama ya ce dadi daga can ɓangaren dadi ya ce Faruk ka zo gida yanzu zaka je daura Daure kuma dadi a wannan lokacin dadi tsinke wayar shi yayi barista Faruk yayi mishi yayi murmushi yace Alhaji Mahdi bari in tafi ana nema na a gida amma kafin in tafi zan dan yi magana da Jawahir Alhaji mahadi shiru yayi sai can yace shikenan barista babu damuwa bari in sa a raka ka ɗaya daga cikin ma'aikatan gidan ya kira nan barista faruk ya miƙe suka tafi suna zuwa ya samu jawahir kwance a kasa idanunta a rufe daga gefenta ya tsugunna ya ce jawahir zumbar ta tashi zaune hawaye na fita daga idanunta bakinta yana rawa ta ce faruk ka bar wajen nan ka wuce ka tafi kar ta ganka da mamaki ya ce wai jawahiru wace ce za ta kukan me kike haka wai me yake faruwa da rayuwarki cikin kuka ta ce faruk ka je kawai faruk ya ce babu inda zan je jawayar har sai kin faɗa min abin da yake faruwa juyowa ta cikin sauri ta fara waige-waige sai kuma can ta mike tsaye da kyar tana lankwasa kafa tana fi wajen da dutsen nan yake ajiye tana zuwa ta ɗaga shi da kyar ta jawo ɗan karamin littafinta jinginewa ta yi jikin bango cikin sauri barista faruk ya so ya zo inda take a tsaye ya ce lafiya jawahir kallon shi ta yi da idanunta da suka fara lumshewa cikin jigata ta ce barista ga wannan duk wani bayani da kake nema za ka samu a ciki ka tafi amsa ya ya riƙe ya ce jawahir ya kamata a kai ki asibiti ko baki da lafiya girgiza kai ta yi ce ka daina kai dai ka tafi barista faruk har ya bude baki zai yi magana tace dan don allah karkace ce komai ka tafi kawai juyawa yayi cikin sanyin jiki ya fita yana fita jawahir ta faɗi kasa a sume tausayinta duk ya cika barista faruk haka ya wuce ya tafi cikin sauri dan amsa kiran dadinsa yana isa a falo ya samu dadi yana jiran shi ko zama bai yi ba dadi ya ce faruk ɗazu malam ya kira ni ya ce yana ta kiran wayarka bai samu ba lafiya dai ko zama yi sannan ya ce dadi ina tunanin network ne to shikenan yanzu ka je ka shirya ka je daura ya ce yau yau dinnan yana son ganin ka yau kuma dadi me yake faruwa ni ma ban sani ba faruk kai dai ka je ka shirya in ka je sai ka ji dan tun ɗazu yake kira na a waya yana tambaya ta ka taho miƙewa barista faruk ya ce shikenan dadi bari in je in yi wanka in yi sallar la'asar sai in tafi dadi ya ce to shikenan haka ya kamata har ya gama shiri yana tunanin dalilin kiran gaggawa da kakan nasa yake yi mishi ko da zai tafi dadi tsaraba ya basa sosai ya ce ya kai ma mahaifin nasa bayan ya yi sallama da iyayensa ya kama hanyar daura gudu yake sosai bayan tafiyar barista faruk da minti talatin aka kira alhaji madi shugaban prison a waya yana yin fikin daga can bangaren aka ce musu masu kula da bincike ne Alhaji mahadi ya ce to lafiya dai ko eto eh kana da labarin mutuwar babban dan kasuwar nan Alhaji Sa'idu ne fa da mamaki Alhaji mahadi ya ce ban da labari yaushe ya rasu daga can bangaren aka ce bai fi awa ɗaya da rasuwa ba shine muke muke bincike akan mutuwar shi mun tsinci hoto irin wanda aka kashe su Alhaji Saminu shine muke so mu ji shin wannan yarinyar Jawahir tana prison din nan eh eh tana nan a rufe cewar Alhaji Mahdi daga can bangaren aka ce babu inda ta je yau ba a je da ita ko kotu ba ko asibiti ba shiru yayi sai can ya ce am a dazu barista Faruk ya fita da ita yayi bincike akan aikin sa wane ne kuma barista Faruk lauyanta da yake kare ta amma sun dawo tun dazu shikenan zamu neme shi cikin 5 Minutes' barista Faruk ya isa daura saboda gudun da yake da motar yana isa a kofar gidan kakannin nasa ya ga malam zaune yana bawa wasu darasi don haka ya tsugunna ya gaishe su bayan sun gaisa ya shiga cikin gida ya samu yar tsohuwar tashi suka gaisa nan ta kawo mishi hura da mamma yana sha suna hira yana janta a haka har ya gama ya ce bari ya je ya ga ko malam ya gama da lokacin biyar da rabi ta yi ta ce eh gaskiya zuwa yanzu ya gama yana fita ya same shi zaune yana jan carbi daga gefen dan buzunsa ya zauna suka sake gaisawa ya tambaye shi mutanen gida ya ce kowa yana lafiya malam ya ce ai mahaifinka ya kira ni ɗazu ya ce wai iyayen yarinyar da zaka aura sun ce a ɗaga sa ranar sai zuwa jibi ayi baikon Faruk yana shirin yin magana nan wayarsa ta fara ringin fiddowa yayi zai fikin tare da yin sallama. Daga can bangaren aka ce barista Faruk muna buƙatar ganin ka a yanzu don samun cikakken bayanai daga wajen ka saboda mun san kana da labari awa biyu da suka wuce an kashe babban dan kasuwa Alhaji Sa'idu Nefa. Da mamaki yake sauraron sa yace an kashe shi kuma eh sai sa muke so mu ji daga gare ka don a tabbatar mana da ka fita da jawahir daga prison yau. Cikin sanyin jiki yace amma ko da na fita da ita ai babu inda ta je hotel otal kawai muka sabka muka sauka barista ko menene in ka zo sai mai magana don yanzu haka muna a cikin bincike barista faruk ya ce shikenan sai na shigo yana gama wayar kallon malam yayi da ya tsare shi da idanu ya ce wace ce jawahir kuma barista faruk ya ce wata baiwar allah ce da nake tsaya mawa a shari'arta shine wai suke zarginta da kisa jinjina kai malam yayi ya ce kusan abin da yasa na ce ka zo kenan akan yawan mugun mafarkin da nake akan ka mafarkina kuma ya faɗa cike da mamaki eh ka, kuma duk akan wannan aikin naka ne Faruk ya kamata ka ajiye shi don ina tsoron wani abu ya faru da rayuwarka gabansa wani irin mummunar faduwa ya ce ajiye aiki kuma malam kar ka yi duba da abin da ka gani a cikin mafarki don duk wannan sharrin mafarki ne eh Faruk zai iya zama haka amma ni ina tsoron abin da zai faru da rayuwarka ko ga wani naka Allah sarki wannan kenan shin wani irin mafarki ne malam yayi da har yake so barista Faruk ya ajiye aikinsa shin barista Faruk yana da yadda zai yi ya kare Jawahir akan zargin kisa da ake yi mata anya kuwa ba Jawahir bace take kisan nan ba in ko ba ita bace to wane ne wani dalili ne yasa aka daga baikon barista Faruk ko dai akwai wata kullalliya a kasa da ake sanye shin menene cikin wannan littafin diyari da Jawahir ta ba barista Faruk to fa laifin daɗi karewa waɗannan amsoshin naku duk suna cikin ci gaban littafin fansar rai kar ku mance har yanzu ba mu yi komai ba a cikin labarin ɗanɗana labarin kawai muka yi don haka ni dai duka duka anan zan dakata sai kuma haɗe kawai a cikin littafi na gaba kuma season 2 anan episode 1 labarin ya kare sai mun shiga season 1 ne ko sai season 2 a nan part 1 ya kare sai mu shiga part 2 kai tsaye don jin yadda za ta kaya na ku dan salma kuma husha lafiya